عيني ما علمت الحياة خيرا لي متكر كاسا رايو أي تتفي من الخير وتوفني الله ككربيني إذا كان إذا كن إذا علمت الوفاة خيرا لي إذا كاسا متوى تتفي من الخير وأسألك خشيتك نارك تورنك في الغيب أقوي والشهادة دبيني وكلمة الحق ina roƙonka faɗin kalma ta gaskiya bil ghadabi ko da ina halin fushi wa rida ko a halin yarda da gamsuwa wal qasda fil faqri wal gina ina roƙonka tsakaitaka wato tsaka tsaki ba na son zurfafawa fil faqri a cikin talauci wal gina da wadata su ya zama matsakaici kai za ka ɗora min wanda zai wahalar da ni talauci wanda zai wahalas wadata wacce za ta halakar walazatan nazari ila wajhik ina roƙonka daɗin duba zuwa zatinka wa shauƙi ila liqa'ik da bege zuwa gamuwa da kai fi ghairi darra'in mudirra ba tare da cuta wacce take mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla ko fitina mai ɓatarwa. Allah na neman tsarinka da waɗannan abubuwa sannan ya kara ya ce Allahumma zayyina bi zinatil iman Allah kai mana ado da adayu na iman da ado na imani ja'alna hudatan muhtadin wa sanya mu shiryayyu ababen shirya to yace ai na yi addu'a da wannan a cikin wannan sallah ina wannan yana daga cikin addu'a da ake so mutum ya dinga yin ta musamman kuma a cikin sallah yace wa kharaja ibn hibban wal hakim ibn hibban al hakim su fitar da wannan hadisi fi sahihi ma a cikin littattafan su wanda suke ingantattu to shahid a cikin hadisin shine inda yace wala zatan nazari ila wajhik da dadin duba zuwa zatinka mutum na da manzo Allah yana roƙon wannan kenan ashe za a yi duba zuwa zatin Allah subhanahu wa ta'ala aslun rabi'a وأما حديث عائشة أما حديث عائشة ففي صحيح الحاكم يضع تكم للتاف الحاكم أبو عبد الله من حديث الزهري لقى حديث الزهري أبو بكر عن عروة عنها شيكم يا كرودة عروة عروة يا كرودة عائشة خالصة قالت تشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر ماذا الله يا جابر إيش يا جابر إيش جابر, جابر ala ubashshiruka ba ne ma bushara ba qala bala ita haka yake basharaka Allah bi khairin kai ma Allah ya ma bushara alkhair qala yace sha'urtu anna Allah ahya abaka yace naji a jikina cewa Allah ya raya bawanka fa qa'adahu bayna yadayhi ya zaunar da shi a gabansa faƙala ya ce tamanni ka yi buri alama shi ita a bisa duk abin da kake son ka yi buri u'dikahu zan baka wannan abu qala sai jabir ce ya rabbi ya ubangiji ma abattuka haqqa ibadatik ai ban yi ma bauta ba irin motar da ta dace atamanna alayka har zan yi wani buri a gunka an ato zan yi buri a ainihin a gunka sannan sai ƙara da cewa idan har ina da buri to atamanna ina burin an taruddani ila duniya كما يدني الدنيا فأقاتل إنجي جهادي مع نبيك تارد أنبنك فأقتل فيك أكشي نسبو لكي مرة أخرى كفكروا نبي داما أنكشي شنع جن جهادي إيجي تونا سون سايكي كوما وفجن جهادي أكشي نكروا نبي قال إيجي إنه قد سلف مني إيجي أي القولين ويا قباتا أنك إليها لا ترجع شوى بذلك كوما إزوى الدنيا duk wanda ya riga ya shigo lahira to ya riga ya shiga kenan ka ba komawa izuwa duniya kenan wannan burin ba zai samu ba wannan hadisi ya zo a cikin musnad daga hadisin jabir bin abdullah malik turmizi an samu daga turmizi fi a cikin dai musnad siya'un wani jeran hadisin a tammamin haza mafi cika daga wannan an jabir da sanadin sa zuwa jabir qala yace lamma qutila abdullahi bin Amur bin hiram lokacin da aka kashe abdullahi bin abdullahi bin amr bin hiram yawm uhud a ranar uhud qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. ala ukhbiruka ma qala Allah azza wa jalla li abika baka labarin abin da Allah ya gaya babanka mana qala bala abdullahi yace eh qala yace ma kallama Allah azza wa jalla ahadan illa min wara'i hijab Allah bai magana da wani ba sai ta bayan tsari amma wa kallama abaka kifahan yayi magana da babanka gaba da gaba wa ya ce ya abdi ya bawana tamanni alayya yi burinka duk da kake so a gurina uqika zan baka wannan abin da kake buri hala ce ya rabbi wa ubangiji tuhuyini abin da nake so ka kashe ni fa uqtalu ka thaniyatan in koma duniya na yi jihadi a sake kashe ni saboda daga ɗaukaka addininka al sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna wa ƙarsa minni ya riga ya daga gare ni annahum ilaiha la yarji'un cewa duk mutanen lahira ba za su dawo duniya ba قال يا ربي يا أمنجدي فأبلغ من ورائي من ورائي in ba wanda suke bayana labarin wannan fa anzal Allah azza wa jalla hadhihi al-aya Allah sai suka da wannan aya ne ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kakkazaci waɗanda aka kashe a hanya Allah matattu ne bal ya inda rabbihim yurzaqun rayu ne suna ainihin ana azurta su nan ga ubangijinsu wani aya sai ta sauka game da wannan halar turmizi turmizi ya ce haza hadithun Hassanun gharibun Wani hadisi ne kyakkyawa amma bako ƙultu na cewa isnadihu sahihu sahihun amma sanadinsa ingantacce ne inji ibn al-qayyim al wa rawahu fi sahih alhakim ya rawaito shi a cikin sahihinsa wato yana nufin al-mustadrak wannan shi ma ya nuna mana cewa rayuwar lahira an tafi an tafi kenan amma saboda irin alherin da ainihin jabir da kuma shi am bin hiram suka gani sun yi sha'awar ce su dawo duniya a sake kashe su a hanyar allah domin su je su sake samun ɗaukaka da daraja da ta goma shi irin wanda ya yi mutuwar shahada yake samu فصل ربيع وما حديث عبد الله بن عمر وما حديث عبد الله بن عمر فقال الترمذي الترمذي حدثنا عبد عبد بن حميد عن شبابة عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة وقال الطبراني حدثنا عصد بن موسى قال حدثنا أبو معاوية محمد بن حازم عن عبد الملك بن أبجر عن ثوبر أو ثوير بن أبي فاخت عن ابن عمر قال wannan sanadi an da shi har zuwa abdullahi dan umar ta hanyoyi guda biyu ta hanyar abdu bin umaid da kuma tabarani shima littafinsa da ya rawaito da sanadin har ibn umar radiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna adna ahlil jannati manzilatan mafi kowa bayan yan aljanna matsayi la rajulun shine mutum yanzuru fi yanzuru fi mulkihi alfai sana zai duba a cikin mulkin sa tafiyar shekara dubu biyu yara aqsa yana ga aqsahu yana ganin nisan ainihin iya mulkin nasa kama yara adnahu kamar yadda yake ganin kusa wato gashi an ba shi wato ainihin faɗin ƙasa wanda za a yi tafiya shekara dubu biyu amma Allah ya ba shi yana iya ganin wannan iyakar tafiyar shekara dubu biyu yanzu ila azwaji dan aljanna yana duba zuwa matayensa wasu rurihi da kuma gadajensa wa khadamihi da masu yi masa aiki duk yana ganin su wanda suke cikin wannan filin kaga wannan ba wani abun mamaki bane a yanzu ko za a iya sa kemara ta ɗauko abu kana tafiyar kilomita dubu nawa kana zaune kuma duk kana ganin abin da yake gudana a wannan gurin wadda haka wannan idan a duniya an iya yi ya kuma wanda yake tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa inna afdalahum manzilatan mafificinsu a matsayi man yanzuru ila wajhi llahi tabaraka wa ta'ala shine wanda zai ga zatin Allah tabaraka wa ta'ala kulle yau kowace rana marataini so biyu hadisin ya gabata wanda yana da ɗan rauni a kansa alayi hal shi ma dai hadisi ne da ya nuna mana lalle 'yan aljanna za su ga Allah subhanahu wa ta'ala har ma wato wanda suke suna da matsayi wanda za ka iya cewa matsayi a mataki na farko za su iya ganin Allah har so biyu a wuni قال الترمذي الترمذي وروى هذا وروي هذا الحديث من غير وجه عن اسرائيل ارويتون حديثي باتهنيا ديبا دغ اسرائيل عن ثوير شيكم يا كرو دغ ثوير عن ابن عمر شيكم يا كرو دغ عبد الله بن عمر مرفوعا هاي ذو النبي صلى الله عليه وسلم سنه على اي شيء نعم قال الترمذي وروي هذا الحديث من غير وجه أرويت أن حديث باتهن يا عن إسرائيل دغ إسرائيل عن سوير شيكم يا كرو دغ سوير عن ابن عمر شيكم يا كرو دغ عبد الله بن عمر مرفوعا هاي إذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan hanya ɗaya kenan hanyar da رويته ya rawaito da sanadin sa izuwa abdullahi dan umar warawa abdul malik bin abjar an suwair عبد الملك بن عبد الشيك ما يروي daga Suwaid daga Mujahid an ibn Umar shi kuma ya karo daga Abdullahi dan Umar kaga hanya ta مرفوعا هي marfu'an hay zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam وروى الأشجعي عبيد الله عن سفيان الثوري أشجعي عبيد الله يا رجل سفيان الثوري عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر نحوه إنه ونن حديثي كاغا هنيا تا كين أما شي Walamiyar yarfa'u bai ce annabi ya ce ba amma waɗancan hanyoyi biyu an ɗaga zuwa annabi cewa annabi ya ce haddathana bidhalika abu kurayb abu kurayb ya zantar da mu da wannan hadisin na uku qultu nace in je malam ne littafi ibn al-qayyim wa rawahu hasan bin arafa hasan bin arafa ya rawaito shi an shababa daga shababa an isra'il shi kuma ya karaba daga isra'il an suwayr shi kuma ya karaba daga suwayr an ibn umar shi kuma ya karba Abdullahi dan Umar marfu'an har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wata hanya kenan ta hudu wa zada fihi a wannan hanya ta hudu yayi ƙari bayan ya jero wancan hadisin da muka karanta sai ya ƙara da cewa thumma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira lalle wasu fuskoki za su zama masu nunanniyar fuska a ranar wato akwai alaman ni'ima tare da su da ka kasancewa kasan cewa suna cikin hutu da ni'ima da annashuwa wanda ko a duniya za ka fahimci wanda yake cikin hali na kwanciyar hankali da ni'ima sannan ila rabbiha nazira za ta yi duba zuwa ubangijinta ita wannan fuska din wacce take cikin ni'ima wanda da ka kaga cewa tana halin ni'ima to za ta yi duba zuwa ga ubangiji قال سعيد بن حشيم بن بشير عن أبيه عن كوثر بن حكيم النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أيام القيامة رانا القيامة أول ما نظرت فيه عين إلى الله تبارك وتعالى فاركم أبن النبي إذا نيازات دوبا إذوا قريشي شيني الله عينه تبارك وتعالى وأن الشماء shi فيه duk hadisan da suka gabata wanda suka tabbatar da cewa lalle za a ga za a ga Allah subhanahu wataala wa rawahu ad-daraqutni an jama'atin daraqutni ya rawaito shi daga wasu jama'a an Ahmad bin Yahya bin Hibban shi kuma ya karwa daga Ahmad bin Yahya bin Hibban ar-Ruqi an Ibrahim shi kuma ya karwa daga Ibrahim bin Kharzad anhu ainihin ya karbo daga wato ainihin ya karɓo daga kausar bini hakim shi kuma ya karɓo daga nafi shi kuma ya karɓo daga abdullahi ɗan umar wannan dai shi ma ƙarfafar hadisin da ya gabata ne akan cewa lalle fuskoki za su ga Allah subhanahu wataala a alkiyama فقال الدارقطني دارقطني يجي حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن خالد بن دينار عن حماد بن جعفر عن عبد الله بن عمر قال دارك دينار وتوش بسنة ننسى حيث حماد بن جعفر شيخ ماكر عبد الله بن عمر قال ايش سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من الله صلى الله عليه وسلم يا فرعين شوى ألا أخبركم بأسفل أهل الجنة in ba ku labarin waye ƙasa-ƙasa a yan aljanna koma baya kenan ƙalu ya rasulallah suka ce bala ya rasulallah haka yake ya rasulallah ba mu labari ba karar alhadis sai faɗi wancan hadisin da ya gabata wanda muka karanta ila an ƙal har ya ce hatta idza balagha naima minhum kullama balagh har idan ni'ima daga gare su ta kai duk wani isa ta isa duk wani gurin isa wai ni'ima ta yi ni'ima suna jin cewa ai an ƙure a yi musu ni'ima wa zannu Allah na'ima afdala minhu suna ganin ai babu wata ni'ima bayan wannan wacce Allah ya musu to a sharafar rabbu tabaraka wa ta'ala alaihim Allah tabaraka wa ta'ala sai ya leko su fa yanzuruna ila wajhi ar-rahman azza wa jal sai su duba zuwa zatin Allah ar-rahman azza wa jal fa yaqulu sai ce ya ahlal jannati kuyan aljanna hallilu wa halliluni wa kabbiruni wa sabbihuni bima kuntum tuhalliluni wa tukabbiruni wa tusabbihuni fi darid dunya Allah zai ce kuyan aljanna halliluni ku min tahlili la ilaha illallah kadaita ibada ga Allah wa kabbiruni ku mun kabbara wa sabbihuni tsarkake ni subhanallah da irin hailalar da kuke mun a duniya wa tukabbiruni da irin kabbara da kuke min a duniya wa tusabbihuni da irin tasbihin da kuke min a duniya shine yace fi darar duniya a gidan duniya fa yace jawabuna sai su amsa masa bi tahlilir rahman da tahlili na sarki ar-rahman fa yaqulu tabaraka wa ta'ala li daud Allah tabaraka wa ta'ala sai ga ya daud yace ya daud um wa majidni tashi ka girmama ni fa ya kulu dawud sai dawud ya ce sai ya tashi fa ya kumu dawud sai ya tashi fa ya majidu rabbahu girmama ubangijinsa na'am azza wa jalla wanda ya gagara ya buwaya sai girmama shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ainihin ya nema wannan ba da sunan ibada ba ne a da sunan dai amsa umarni ne na Allah subhanahu wataala domin ibada ta kare a nan duniya وقال عثمان بن سعيد الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي يفدا sunan nasa fi raddi ala bishr al-muraisi wajen maida amsa da yake ga bishr al-muraisi yace hadathana muhammad bin yunus ana abi shahab al-hammad an khalid bin dinar ahmad bin ja'far an ibn umar yarfa'uhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan hadisin darin ya fitar da shi a cikin sunan nasa da sanadinsa har zuwa abdullahi dan umar yarfa'u shi kuma abdullahi yana ɗaga shi ilan nabi zuwa annabi sallallahu alaihi ma'ana kaman ya ce annabi ya ce inna ahlal jannati haƙiƙa yan aljanna idza balagha an-na'imu minhum kullu mablaghin idan ni'ima ta kai musu idan inda ta kai musu wato ni'ima ta yi ni'ima a gare su wa zannu alla na'ima afdala minhum suna zaton cewa lalle babu wata ni'ima bayan wannan tajalla lahum rabbu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala sai bayyana gare su bayan fanadharu ila wajhi rahman sai su duba zuwa fuskar sarki ar-rahman na'am fanasu kullu na'imin sai su manta duk wata ni'ima ayanu wacce suka ganta a baya hatta nazaru ila wajhin rahman har sai sun fuska sarki rahman domin wannan duba Allah ɗin. to ya fi musu daɗi akan kowace ni'ima da suka samu aljanna wannan duk hadisai ne da suke tabbatar da me cewa za a ga Allah subhanahu wataala gobe alkiyam faslun rabewa amma hadisu umara bin ruwaiba hadisu umara ɗan ruwaiba فقال ابن بطة في الإبانة ابن بطة يا فتاة شلتا بن سال إبانة حدثنا عبد الغافر بن سلامة الحمصي نعم قال حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبي نعم حديث زمغا آه، أمتد شي تريان تريان da mazajensa har zuwa abubakar bin amara bin amurwai shi kuma ya karɓi daga babansa shi ne bin amurwai ala umara ya ce nazara nabi sallallahu alaihi wasallam ila alqamar lailat albadr annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duba zuwa wata daren shahu fa qala yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha alqamar lalle za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan wata wato ainihin da haskensa cikakke fayau ba wani abu da yake buya a gare shi la na fi ru'yatihi ba kwa kokonto a cikin ganinsa kowa mai ido dai ya gan watan nan ainihin fayau gashi to yace to haka za ku ga ubangiji fayau فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا إذا كن سامداما kada a rinjaye ku a bisa sallah kafin alfijir kafin rana ta hudu wa salatun qabla ghurubiha da sallah kafin rana ta hadi to fa fa'alu haka idan ku yadda kuna sakaci da sallah asuba da kuma sallar la'asa waɗannan salloli lallai ku kula da su domin salloli ne masu wahala yanayin musamman ga munafukai qala ibn batta ibn batta yace wa akhbiru wa akhbarani abu al-qasim عمر بن أحمد عن أبي bin Harun, بن هارون قال حدثنا عبد الرزاق بن منصور قال حدثنا قال حدثنا المسعودي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه وانا حديث ابن بطة يبتد شيد سنة دنسا أي إذوا أي إذوا خالد شكو يكلو دقا أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه شكو يكلو دقا أبنسا شين عمارة بن رويبة كما حديث ديكي سمع abin da ya ce nazara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-qamar lailatul badr manzon Allah yayi duba zuwa wata daren sha daren cika hasken sa fa qala yace innakum satarawna rabbakum tabaraka wa ta'ala ce tabbas za ku ga ku tabaraka wa ta'ala kama tarawna hadha al-qamar kama yadda kuke ganin wannan wata la tudamuna fi ru'yatihi ba ku da ku. ainihin a cikin ganinsa domin ga shi fayar kowa yana ganinsa fani salatun idan kun samu dama Allah tuglabu ala raka'ataini kada a rinjaye ku a bisayin raka'a biyu qabla tulu'i shamsi kafin guduwar rana wa raka'ataini da raka'a biyu ba da ghurubiha bayan haɗuwar ta fafa'alu ku aikata wannan ba da ghurubiha fafa'alu to wa'annan kuma na nafila ne kenan kamar wanda suka zauna ainihin wancan za mu iya cara abinda ya shafi a talfajiri ne amma ga wanda yake ya makara da koda ya zo bayan sallah asuba in dai rana bata riga ta fito ba to ya yi kokari kada a rinjaye shi gabarin me gabarin wannan sallah sai kuma raka a biyu bayan group shine bayan haɗuwar rana wannan kuma ita ma ta nafila ce وما حديث سلمان waccan za ta iya ɗaukan a biyu da ake yi bayan faɗuwar rana kafin sallar magarba za ta iya ɗaukan a biyu da ake yi bayan ainihin sallar magarba amma watakila da a ce ta sallar magarba ce da ya ce raka raka'atai ba ba'da al-maghrib amma tun da ya ce da ba'da gurubiha watakila a biyu bayan faɗuwar rana amma kafin sallar magarba wanda su ta tabbata da wato ainihin za mu iya cewa takariri daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda ya hadisi ɗaya daga cikin sabai yana cewa mun kasance muna sallah raka biyu bayan haɗuwar rana kafin sallar magarba annabi yana ganin muna yi bai ce da mu komai ba bai hana mu na. wa وعن salman al Farisi. فقال أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي قال ما حديث سلمان الفارسي أبو معاوية يا أتي عاصم الأحول يا نتدم شيكم يا كربو دقى أبو عثمان شيكم يا كربو دقى سليمان الفارسي قال يتي يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون ذا سجيو النبي سيسي يا نبي الله ya annabin Allah inna Allah fataha bika Allah ya yi buɗi da kai ba sanyi ruwan ba sanyi har yanzu ba su kawo ba 欢迎，嗯，好吧，的？ muna kan wani hadisi na Salmanu AlFarisi wanda ya karbo da sanadinsa abu mu'awiya ya fitar da shi da sanadinsa ya zuwa Salmanu AlFarisi wuce ya tuna nabiya sallallahu alaihi wasallam za su je wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya kudin ce ya nabi allah ya nama allah inna allah fata bik allah ya buɗu garuruwa da sababinka wa khatama bik ya cika ainihin manzanni da kai wa ghafara lak ya yi ma gafara kuma ya ce inna fatana laka fata mubina li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar sai ce fa'al fa'alana ila rabbi kai mana ceto izuwa ga ubangiji wato mutanen sararin alkiyama ne za su nemi wannan daga gurin annabi sallallahu alaihi sallam saboda shine sahibu ash-shafa'atil kubra فيقول سيتي نعم حكيك انا صاحبكم نيني داما متمك وانا اكتانا ديني داني مكتتو فيخرج بحوش يحوش الناس سيفتا ينا كوس متاني حتى ينتهي الى باب الجنة اي جو قفا الجنة فيأخذ بحلقة الباب سيكاما اينهم وكل قفر فيقرأ سيك قنقصا fai ƙwali sa ce man haza wane ne wanda yake kwankwasawa fai ƙwali sa ce muhammad muhammad hal fai taulau sai a bude masa fai ji sai je ya shiga kenan hatta ya kuma bai na yadda illa ai tsaya gaban ubangiji fai sta azin fi sujud ya nemi izini a sujada fai uzanu lahu ta yi masa ainihin izini kwanan kuma zai ce ummati ummati al'ummata al'ummata ta ce salto tu'ta tambayi a baka na kuma nemi ceto ainihin shi ma a baka wannan ni ya nuna mana yanayin yadda abuwa za su kasance wa ba alkiyam amma hadisu zai fata bin yaman amma hadisin zai fata dan yaman فقال ابن بطة ابن بطة يأتي أخبرني أبو القاسم أبو القاسم عمر بن أحمد يا بام الأباري أنا أبي بكر يا كرودة أبو بكر أحمد بن هارون شنو أحمد بن هارون قال حدثنا يزيد بن الجمهور يزيد بن الجمهور يا تدمو قال حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري يحيى بن كثير العنبري يا تدمو قال حدثني أبي وابانا يا تدني عن إبراهيم بن المبارك شيكم يا كرودة إبراهيم بن المبارك عن القاسم بن بن مطيب عن الأعمش شيك ما يكره لقى قاسم بن مطيب شيك ما يكره لقى أعمش عن أبي وائل شيك ما يكره لقى أبو وائل عن هزيفة بن اليمان أبو وائل يكره لقى هزيفة بن اليمان وقال جاء وقال البزار وجه هنيا ديتش كده na hadisi sai وقال البزار بزار يتشي حدثنا محمد بن معمر محمد بن معري أنا تدمو وعمل بن عمرو بن عبد عبيد عبيدة العصفري لعامل بن عمرو بن عبيدة العصفري قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا إبراهيم بن المبارك عن القاسم بن مطيب عن العامش عن أبي وائل عن هزيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يا شيخ أتاني جبريل جبريل يا زمون فإذا في كفه مرآة سيغا مدوبي أهنسا كأصف مرايا ما في سرك كور مدوبي وأحسنها ما في كنتا فإذا في وسطها نكتة سوداء أسأكية سيغا ونقلقو بيكي قال قلت يا جبريل ما هذه سينش جبريل لكم مهي وانا قال هذه الدنيا إيش الدنيا تونا صفاؤها وحسنها tsarkinta da kyanta qala yace qultu sai nace wa ma hadhihi illa ma'ati fi wasfiha wannan kuma to alama me ga ta wannan baki a tsakiyarta qala hadhihi aljum'a wannan juma'a ce qala yace qultu sai nace wa mal juma'a me kuma juma'a qala yace yawmun min ayyami rabbik rana ce daga ranakun ubangijinka azimu wacce take mai girma Wasu bi وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه في الآخرة zan baka labarin ɗaukakarsa da falalarsa da sunansa a lahira amma sharafuhu amma ɗaukakar juma'a wa fadluhu da fifikonsa fi duniya a nan duniya inna Allah tabaraka wa ta'ala hakika Allah tabaraka wa ta'ala jama'a fi amr alƙal. a wannan rana ne ya haɗa al'awarin halitta baki ɗaya amma ma yurja amma abin da ake ƙauna a cikinsa na daga alkhairi bayan na fi sa'atan akwai wani lokaci a cikin wannan rana la yuwafiqu abdun musulmin babu wani bawa musulmi da zai dace a wannan rana au amatun ko baiwa musulmatin musulma a dace yas'alanin laha lahafi hima khairan suna roƙon Allah alkhairi a cikin wannan lokaci illa ɓahu ma iyahu sai ya ba su wannan alkhairin da suke nema kenan lokacin amsa addu'a wa amma sharafuhu da eh, wasu sun ce shine dab da faduwar rana wasu kuma sun ce bayan la'asa amma magana mafi inganci shine abin da yake mai kafin lokaci kafin faduwar rana na ka da faduwar rana amma sharafuhu wa fadluhu amma fifikunsa da farallarsa wasu muhu da sunansa fil akhirati alayra fa inna Allah tabaraka wa ta'ala hakika Allah tabaraka wa ta'ala idza sayyara ahla al-jannati ila al-janna idan ya tafiyar da yan aljanna zuwa aljanna wa alan nari ila nar da yan wuta zuwa wuta wajarata alaihim ayyamaha kwanakinta ta gudana a kanta wa sa'atiha da lokutanta laysa biha laylun wala naharun babu wuni babu dare illa qad alima Allahu miqdara zalik wace Allah ya san gwargwadon wannan wa sa'ati da lokutansa fa idza kana yawmul jum'a amma idan ranar juma'a tai fi hinin ladhi yabrudu a lokacin da yake bayyana auya ya kharuju fihi ahlul jannati ko yan aljanna suke fitowa a cikin sa ila juma'atihim zuwa taron su nada munadin mai kira sai kira ce ya ahlul jannati akhruju ila daril mazid fito zuwa gidan karuwa la ya'lamu sa'atahu wa 'ardahu wanda ba wanda ya san yalwarsa da faɗinsa wa tsulahu da tsawonsa illa Allah azza sai Allah azza sai Allah azza wanda za mu ga Allah da shi ya san irin abubuwan da me na ainihin ya tanada domin za mu ga kamar yadda ran kwanaki muke faɗa ana cewa za a ba ɗan aljanna wato goma ɗin duniya da ko kuma goma ɗin duniya ɗinnan da muke ciki sai mu ga ba komai ba ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda wannan sarari na Allah malala da ya shimfiɗa da ake cewa space Allah ya san meye a cikinsa kawai Allah ya san menene ne a cikinsa kawai wanda mu duniyan nan mu bata wuce wani ɗigo ba idan ka ɗau wato tauraron da take ciki wanda ire-iren duniyan nan mu wato biliyoyi ne a ciki don haka al'amarin sararin samaniyan nan sai dai Allah subhanahu wataala kawai don haka ba wanda ya san faɗinsa da yalwarsa sai Allah fi bayanin min almisk wani tari na almiski ya kharuji gilman al'ambiya ‘ya'yan annaba sai su fito bi manabira a wani tudu min nuni na haske ya kharuji gilman al'mumini na bi karasi min yaqut ainihin 'ya'yan muminai su kuma su fito a kan wata kujera ta yakutu ala ya ce wai za wadda ya tattalin idan aka ajiye musu wa kaza kawo majalisan kowa ya kama gurin zamansa Ba wa ta tabaraka wa ta'ala alaihim rihan sai Allah ya aiko da wata iska to da al muthira ana kiranta muthira <clears throat> wato mai motsawa tuthiru alaihim athayir al misk sai ta motsa musu wato ainihin ababen motsawa nan na almiski al'abiyar fari wanda ya fi kyau to da sai ta shiga da shi min tati siyabin karkashin tubas kanshin almiskin sai ta sai shiga ta karkashin tubas wa ta kharuju fi wujuhim sai kuma ta fito ta fuskar su wajen wuya ke wa sha'arihim da gashin su wa tilka rihu wannan iskar da za ta fito din nan a'lamu kaifa tasna'u bidha tasna'u bidhalika almisk Allah ya san yadda za ta yi da wannan almiski na yadda za ta ya watsa shi a jikin mutum mini mara'ata fiye da matar ɗayanku lau da fa'ila ya kulla ɗimi da ce zai ba ta duk wani turare a lawajin ari a bisa fuskar ƙasa to ba za ta samu turaren da zai wannan ƙanshin na wannan almiskin ba bi izinin layi ta'ala da izinin Allah maɗaukaki yace la kana tilkar rihu a'lamu kaifa suna bi zalikar miskin min tilkar mara da wannan iska ɗin ta san yadda za ta da wannan almiskin fiye da yadda wannan mace a duniya za ta san yadda za ta da turaren da ta samu yadda za ta shafa a jikinta ko jikin mijinta lau da fa'ilai ha zalika tsib da za a ba ta wannan turaren to wannan iskan ita ta fi sanin loko da saƙo da za ta watsa a jikin mai a jikin wanda aka umarce ta da shi ala yace summa yuhi Allah subhanahu wa ta'ala ila hamalatil arsh sannan Allah ya yi aiki zuwa masu ɗauke da al'arshi fa yi za'u bai na zaharanayil sai a ɗora al'arshin a gaban aljanna wa bai na huwa bai na humul A tsakaninsu da su akwai tsari fa ya kuna awwalu ma ya min minhu zai zama farkon abin da za su ji daga wannan mala'ika ko hamalatul al'arshi. an ya kula ce aina ibadin lazina ta'uni wanda za su ji daga ubangiji kenan sai ce aina aina ibadin lazina ta'uni ina bayina wanda suka yi min biyayya bil ghaibi a boye walam yarawni al ba basu ganni ba amma sun yadda da ni sun yadda da samuwa ta sun yadda da iko na sun yadda da nufi na sun yadda da komai nawa to ina suke yau musaddaqu bi rusuli suka gazgata manzini amma ba su ga da aka aiko su ba wattaba'u amri suka bi umarni na da nazo da shi a cikin littafi na Allah zai kira waɗannan bayan da suke da wannan imani ce fasaluni yau ku tambaye ni فهذا يوم المزيد يوران الدني قال يجي فيتمعون على كلمة واحدة سيس هذا كان كلمة قد ايه سيس ربنا وبنجي مرضينا عنك من قمس دا أبنى كيمنا فرض عنا مو أبنى مجسو كقمس دم قال يجي فيرجو الله تبارك وتعالى في في قومهم الله sai kuma cikin أن يا أهل الجنة ahlal الجنة إني لو لم inni عنكم ma tukun jannati ba dan na yarda da ku ba ai da ba zan saukar da ku aljanna ta ba dan haka kar ku ji komai fasaluni ku tambaye ni ba fa yi yawmul mazid yau ranar ƙari ne ala yace fa mi'una ala kalimatin wahida sai su kan kalma ɗaya su ce raina an ka an na mun gamsu da kai kai ma ka gamsu da mu ala fa yarji Allah azza wa jalla fi qawlihim Allah sai kunkuma a cikin maganar nasu ya ce. ya ahlal janna inni law lam arda ankum ma askantukum jannati yace da ba dan na yadda da ku da ban zo nan da ku aljanna ta ba fa hadha yawmul mazid yau ranar ƙari ne fa saluni ku tambaye ni qala fa yajtami'una ala kalimatin wahidatin sai su haɗu dai a kalma ɗaya su ce ya rabbi waje haka arina abinda muke so ubangiji ka nuna mana fuskarka nan zura ilai mu duba izuwa gare shi ala ce fa yaksubu Allah tabaraka wa ta'ala tilkal hujub Allah sai kau da duk wani tsare-tsare da suke ainihin tare da shi wai ta jallalahun sai bayyana gare su fa yaghshahum min nurihi shay'un wani abu na hasken ubangiji sai lullube su laula an qada alaihim ba dan yayi hukunci gare su ba Allah ya htariku cewa ba za su kone ba lahtaraku da sun kone Min ma ghashahum min nurihi saboda abin da ya lullube su na daga hasken ubangiji amma yayi alƙawarin ba za su mai ba ba za su ainihin mutu ba hal ya ce sun mai ƙwalo irji'u ila manazilikum sai ce ta koma masaukanku hala ya ce fayar ji'una ila manazilin sai su koma masaukansu wa qad haffu ala azwajihim sun ainihin wa haffaina alaihinna wato sun kewaye mata yansu. mata sun kewaye su imma ghashahum min nuri saboda abin da ya lulluɓe su na daga hasken ubangiji sai za saro ila manazilin don suka koma gidajensu da zdadun nur sai haske ya karu wa amkana kuma ubangiji ya tabbatar musu da abin da suka nema a tayar jiho ila saurin har su koma zuwa zatin su allah ci kano aliyah wata suke kanta ala ya ce fa ya kulu sai mata su ce kada kharajtum min indina ala suratin wa raja'tum ala ghairiha kun fita daga gurin a wani kamani kuma kun dawo da wani kamanni daban ala yace fa na zalika bi anna Allah tabaraka wa ta'ala tajalla lana sai ce a wanda yasa kuwa ba haka ai ubangiji ne ya bayyana gare mu wa nazarna min muka kalle shi ila ma khafiyana bihi alaikum zuwa abin da ya buya muna daga gare shi ainihin da tare da ku ala yace falahum bi kulli sab'ati ayyamin da'if da'ifu sai zama suna da ninki a kowane kwana bakwai alama kanu fiya bisa abin da suka kasance a cikinsu ala yace wa zalika qawlu azza wa jal wannan shine faɗin Allah wa jalla azza wa jalla zai ce fala ta'ala nasu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'mal wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala zai musu dadin nan shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala وقال عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي يتي حدثنا إسرائيل إسرائيل هذا تدم أنا أبي إسحاق شوف ما كرر أبو إسحاق an muslim shi kuma karo daga muslim bin yazid as-sa'di an huzaifa shi kuma karo daga huzaifa qala yace azza qala fi qawli azza wa jalla dangane da fadin Allah azza wa jalla da yace lil ladina asanu husna wa ziyada wanda suka kyautata suna da ainihin husna kyakkyawa wa ziyada kai ma za a yi musu ƙari qala sai ce an nazaru ila wajhillah duba zuwa zatin Allah shine wannan ƙarin azza wa jal قال الحاكم حاكم يتفرع تفسير الصحابي تفسير سنة صحابي عندنا أورم فيكم المرفوع wannan tafsirin na sahabi da yi a gurinmu to daidai yake da hadisi marfu'i wannan duka dalilai ne da suke nuna akwai ƙari a aljanna ƙarin nan da yan aljanna ba neman wani abu za su daban ba a za su nemi zatan Allah ne za su nemi su ga zatan Allah subhanahu wa in za mu tsaya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين